الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو dawo da mu cikin ci alfiya tubni malik satin da ya wuce mun yi magana kan al'asma'u sitta ko al'asma'u hamsa yadda ake cewa muka ce al'asma'u sitta sunaye guda shida ana yi masu rufa da wawun a yi masu nasba da alifun a yi masu jarra da ya'un misali za mu ce ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika sannan muka yi bayanin cewa suna da sharuɗa a dunkule muka ce al-ikbar al-ifrat al-idafa wa an takuna al-idafa ila ghairi ya al-mutakallim yani ba a yi musu tasghiri sunayen muka ce ba a yi musu tasgiri sannan kuma kowannen su ba a son ya kasance jam'i wato sunaye da dama sannan kuma muka ce dole ne a jingina shi da wani amma jingina shi ga wani kada ya kasance ulmuta mutakallim ne to sannan muka ce waɗannan sunaye suna da lugogi guda uku akwai lugatun itmam luga ta cikawa akwai lugatun naqs luga ta ragewa akwai lugatul qasb wato luga ta lazin wa ƙarshen su alifin to muka buga misali kaman ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka wannan ana ce da shi lugatul qasb kana iya ce ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika wannan shi ake ce lugatul naqs zaka iya ce ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika wannan muka ce shi aka ce lugatul itmam wato wanda yake kowanne ya sani a cikin mu to yau insha Allah za mu yi magana akan musanna wato abu biyu sannan da kuma mulhaq bil musanna abin da yake aka hada shi da hukunci na musanna amma shi ba musannan bane asalin sa ba bane dan meye musanna musanna shine duk sunan da ya zo wato aka ƙara alifun da nunu a ƙarshen sa. aka kuma ko ƙara ya'un da nunu a ƙarshensa amma da sharaɗin yana da mufradi abu ɗaya kamar misali rajulun mutum guda ɗaya musamman ya za mu ce da shi ne to akwai sunayen da yake ba mamaki ba su da mufradi amma kuma sun zo da siga irin ta musanna abu biyu ba za mu ce da su musanna ba sai mu ce mulhaq wato sunaye ne waɗanda aka haɗa su da musanna za mu ɗauko su insha Allah cikin karatu to yanzu zan karanta baitocin sai mu karanta kamar yadda muka saba bil alif irfa'il musanna wa kila بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنت كابنين وابنتين يجريان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصبي وانصب سالم جمع آمير ومذنب سالم جمع آمير ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وشبه وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون وبابه ألحق والأهلون تو إن شاء الله نزام تأيه eh ya kamata mu haɗa shi da abin nan baiti na ke wanda ke biye amma da yake darasin yau ina tunanin kamar yana dan zafi kaɗan. wato shi za zamu takaita da waɗannan to musanna muka ce sunaye guda biyu su ne sunayen da aka ƙara alifun da nunun a ƙarshensu ko kuma ya'un da nunu a ƙarshensu wato a halin raf'a ko kuma halin nasba da kuma jarra misali zan ce ja arrajulani rajulani ga alifin da nunu na a halin me rufa tab ra'aitu sai ce ar-rajulaini an ƙara ya'un da me da nun halin me nasba sai ce marartu bir rajulaini an ƙara ya'un da eh da nunun halin me kenan halin jarra to wannan shine akwai musanna haqiqatan akwai kuma ghair haqiqi wato al haƙiƙi haqiqi shine wanda asalinsa yana da mufradi yana da musannansa yana da jam'i amma al-musanna ghair haqiqi wato shine sunan da yake yana iya nuni akan abu guda biyu kaman shaf'u in aka ce shaf'u shin fa ain shafa'i an ce shafa'i menene shi abu guda biyu kaga musanna ne wato a ma'anan amma ba a lafzance ba in nake zauci suna ne wanda yake ya nuni akan abu biyu don ba a taba samun mace sai an samu me eh, ba a samun namiji kuma sai an samu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wato in kace zauj abu biyu wanda yake su biyu yake abin ga amma a ma'anan a ma'anance amma a lafazin sa ba musanna bane muna fahimta to shi ba da irin sa muke magana ba in kace qamaraini musanna ne lafzan amma ba a ma'anance ba in kace qamaraini da mai da me kake nufi rana da wata amma kuma kowannen su daban ne kaga ma'ana ne a lafzance musanna ne a lafzance amma a ma'anance ba musanna bane in kace umaraini da wadawa kake nufi abubakar da umar radiyallahu anhuma amma kowannen su daban ne muna fahimta to kaga musanna ne shi lafzan amma kuma ma'anan ba musanna bane don ma'ana kowa da sunan shi muna fahimta to sai ce musanna ana yi mashi rufa da alif amma kuma sharaɗin ɗaukan wannan hukunci dole ya kasance an jingina shi da domiri wato abin al-mulhaq bil musanna kenan mulhaq bil musanna kafin ya ɗauki hukunci irin na musanna kaman kila da kilta kenan dole a jinginta shi da domiri shine yace بالالف ارفع المثنى مثنى كي ماشي رفع ده الف جاء الرجلان جاء زيدان ذاك شيء جاء فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيدان سكت فاعل مرفوع بالمي بالالف نيابة عن لأنه والنون عوض عن التنوين في اسم wato su abin nan nunun ta kasance madadi ne na tanwini inda sunan guda ɗaya ne don ba za mu ce zaidanun ba muna fahimta sai ita nunun ta tsaya madadin tanwini inda sunan guda ɗaya ne shine ma'anan iwadun ani tanwini fismin mufrad to wannan shine almusanna alhaqiqi wanda yake haqiqani ne shine musanna shi za a yi wa rufa da alifun a yi mashi nasba da eh, ya'un a yi mashi jarra da ya'un to akwai al-mulhaq bil musanna wanda shi an haɗa mashi hukuncin musanna amma ba musannan bane misali kaman kila da kilta kila ga maza guda biyu amma kilta ga mata guda biyu zaka ce ja'a rajulani kilahuma ra'aitu rajulaini sai ka ce kilaihima ai hukuncin musanna zai dauka marartu bir rajulaini sai ka ce kilaihima zai ɗauki hukunci musanna ja'atil mar'atani ha eh, kiltahuma ra'aytul mar'ataini ha eh, kiltaihima marartu bil mar'ataini to amma shi kila da kilta sharaɗin ɗaukan hukuncin musanna dole ya zanto an dingina shi zuwa ga mudmar ma'ana mudmar domiri domin idan ka haɗa shi da ismu zahir suna wanda yake ba domiri ba to zai lazanci alifin ne a ƙarshen sa misali in ka ce ja a kilar rajulai ne a rajulai ne suna ne ko zamiri ne suna ne ko to tun da suna ne da kila da kilta in ka danganta su da sunaye wanda ba zamiri ba ba za su ɗauki hukuncin musanna ba sai ka ce ja a kilar rajulai ne ra'aitu sai ka ce kilar rajulai ne marartu sai ka ce saboda ya saba wa shar'insa domin shar'in ɗaukan irabi na musanna labudda an ya yakuna ma ba'dahu damiran dole abin da ke bayansa ya kasance domiri ne muna fahimta to shine yake cewa bil alif irfa'il musanna musanna kai mashi rufa da alif kai ba ma shi kare ba haka mulhaq bil musanna Wakila. kila ma. ka yi masa rufa da alifun amma yaushe ne za ka yi wakila rufa da alifun ya ɗauki irin hukuncin musanna idza bi mudmarin mudafan wusila yani idza wusila bi mudmarin mudafan idan aka haɗa shi da domiri wanda yake shi domirin nan zai kasance mudaf ile sannan kuma shi kila ɗin zai kasance mudafun zuwa ga wannan domirin shi ne muka ce misali kamar ka ce ja'ar rajulani sai ka ce kilahuma ra'aitun rajulaini sai ka ce kilaihima marartu bin rajulaini kaga kila ya ɗauki hukuncin musanna me yasa saboda an jingina shi zuwa ga zamiri mun fahimta amma da abinda zai bayan shi zai kasance suna ne zahiri ba zai ɗauki hukunci musanna ba sai ka mai rai muqadda a kila rajul kace kila musanna ko kuma kace fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu 'ala alif mana'a min zuhuriha at-ta'adhdhu i'rab da zaka mai kenan ra'aytu kila ar-rajulayn كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها هكا كما مررت بكلا اسم مجرور بباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعظم إعراب نظام مش كده muna fahimta to sai cakilta haka yadda kila ya ɗauki hukuncin musanna amma a wani hali halal idafa ila eh ila damir in aka jingina shi zuwa ga damiri kai haka kilta kilta ma ka bata wannan hukunci yani ai mata rufa da alifun ai mata nasba da ya'un ai mata jara da ya'un amma idan aka jingina su zuwa ga zamiri to yanzu zai mana bayani abin da aka cewa almusanna ghair haqiqi musanna ne amma ba haƙiƙani ba shine kamar misali kazaka kai daga cikin irin wannan abu da zai ɗauki hukunci akwai isnani wasnatani a wata lugan akan ce sintani kamar lokacin tamim bani tamim suna mai kwace isnani ce eh, abin nan sinani isnatani sai ce sintani lokaci to isnani da isnatani musanna ne ko ba musanna ba na musanna ne ko me yasa zama musanna saboda ga alifun ga ga nono amma mun ce in ba kuma ta ba in musanna dole kasance na da ba mafradi to amma wannan musanna ne mun yadda musanna ne abu biyu ne amma ghair haqiqi ba haqiqani ba saboda ba shi da mufradi bai da suna guda daya ba taba jin isn ba ba taba jin isnatun ba wai mufradin is abin nan isnani da mufradin isnatani a ba taba ji ba don haka sai mu ce da shi mulhaq ne bil musanna an haɗa shi da hukunci irin hukuncin musanna me yasa saboda kai baka da mufradi muna fahimta jama'a to idan kuka duba anan isnani isnatani ya zo da alifun fi halati ne fi halatin raf a halin rufa ya zo da alifun to kuma sai ce kabnaini wabnataini ya jiriyani haka kuma da ibnaini da ibnataini yajriyani bi ma'ana suna gudana a ƙarƙashin hukunci irin na musanna yani kamar da musanna zai zo da alifun ya zo da ya'un fi halatin nasb ya sake zuwa da ya'un fi halatin jar kai haka isnani da isnatani da ibnani da ibnataini suke zuwa muna fahimta طيب na eh mulak abin da ya sa wato eh, time muna fahimta to idan ba manta ba ya ce da mu musan na ana yi mashi rufa da amma bai mana bayanin halin jarra da kuma halin nasba ba muna fahimta to sai ce ya'un tana zuwa ta tsaya madadin alifun a halayya guda biyu ya'un tana tsayawa madadin alifun a halayya guda biyu su ne halin nasba da halin jarra ja'ar rajulani ra'aitun rajulaini marartu bin rajulaini kaga ya'un ta tsaya a madadin a alifun dan alifun ta riga ta fito a halin raf'a amma ya'un ta tsaya halin nasba ya'un ta sake tsayuwa halin jarra to shi ne ce wa takhluful liya. fi jami'i hal alif ya'ani ya'un tana tsayawa ta a madadi duk gaba ɗaya halayyar nan guda biyu in ka cire alifun ya'un tana tsayawa ta maye madadinsu guda biyu dama mun ce musanna ana mushi rufa da alifun to mun cire alifun halayya guda biyu ne suka rage guda nasba da jara ko guda biyu to ya'un tana tsayawa madadi gaba ɗaya a madadin alifun halayyar nan guda biyu su ne nasba da kuma jarra to ga mashi sai ce maka jarran wa nasba. a halin jarra da kuma halin nasba amma yaushe ba da fathin qad ulif bayan wata fataha da yake an riga an saba da ita daga kaman ulfa ulfa shine abokantaka sabuwa da abu yani ita wannan ya'un za ta zo ne bayan wata fataha da fatahan nan an riga an saba da ita wato kama abin da yake so ya gaya maka akwai mutanen da yake su suna yawan musanna kasara kuma yani yawon din musanna abin da ke gabaninsa yana iya zuwa da kasara amma zai muna bayani a nan gaba don haka idan ka ce ja'ar rajulani fi halatin nasu sai ka ce me ra'aitu ar-rajulaini abin da ke gabani kafin ya'un menene shi na lamu din ya zo da me da fatha to zaka ce marartu bil me tab rajulain halatul jar yazo da me da fatha ko yani abin ke kan lamu yazo da to shine ma'ana jarran wa nasban ba'da fathin yani bayan wata fatha qad ulif wace ke an riga an saba da ita muna fahimta jama'a saboda abin da yasa idan ka shiga aljam'ul muzakkar as-salim shi kuma zaga abin da ke gabaninsa shi kuma sai zo da kasra ja almuslimuna sai ka ce ra'aitu almuslimina abinda ke kafanin ya'un ya zo da mai. nazartu ila almuslimina abinda ke kafin ya'un ya zo da mai. to shi sai ya ce maka to shi musanna ana gane shi ne bayan ya zo da ya'un a halayya guda biyu abinda ke kafin ya'un ya zo da fata muna fahimta jama'a zai shiga yanzu ya gama babin musanna mun fahimci musanna ana yi mashi rufa da alif a yi masa nasba da ya'un a yi mashi jara da ya'un yanzu ya shiga aljam'u almuzakkaru as-salim ko mu ce jam'ul muzakkari salim ana ce da shi jam'ul muzakkari salim ana ce da shi jam'u salimin muzakkar ana ce da shi jam'u salama duka ana faɗi abin da yasa ake ce mishi jam'ul muzakkar salim li salamati mufradihi min albina domin guda mufradin sa ya kubuta daga dukkan wani gini na cututtuka da illoli kamar misali mu ce muznibuna sa ya zamu ce kaga ba wani illa tare da shi shi za ce mishi aljam'us salama ko jam'ul muzakkar salim jam'i ne na maza wanda yake ya kubuta ma'ana kubuta mufradinsa ya kubuta daga wasu illoli da kuma wasu lahani muna fahimta jama'a to sai ce jam'ul muzakkar salim ana yi mashi rufa da wawo kaman qad aflaha almu'minun ana yi masa nasba da ya'ud innal muslimina wal والمؤمنين وال والقانتين وال والصادقين وال in ka duba duk gashi nan saboda inna dama tazkur al mubtala wal khabar fatasibu al awwal yusamma wa tarfa'u thani yusamma kun ga ana yazo da nasba haka halin jarri wa kana bil mu'minina rahima da jarri don haka jam'ul muzakkar ana yi mashi rufa da wawun a yi mashi nasba da ya'un a yi mashi jarra wato abin da ke bambanta shi da musanna shine alif shi musanna halin rufa zai zo da alifin amma jam'al muzakkar salim har rufa zai zo da da wawun sai ka ce al muslimuna ra'aitul muslimina marartu bil muslimina to ba kowane suna bane ake mashi jam'ul muzakkar salim ba a jam'ul muzakkar salim abu guda biyu ne ko ya kasance suna ko ya kasance sifa sunan nan labudda an ku nasman li muzakkarin aqilin khalin min wa khalin min tarkib ma'anar maganan dole ya kasance suna ne sunan nan na maza na mazan na ya kasance mai hankali ya kasance babu ta'un a cikinsa sannan kuma ya kasance ba murakkabi ba ne za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya mun ce dole ya kasance suna sunan kuma na maza da za ka ɗauki kamar aishatu suna ne ko amma nawa da haka ya saba abin da sharaɗi ba zai shiga cikin magana ba type muka ce dole suna ya kasance mai hankali idan ka ɗauki misali kamar sabiq sabiq suna ne na namiji amma na doki doki kuma ba shi da hankali gair aqi ya fita cikin magana muka ce khalin minatta kada a samu ta'un a cikinsa kaman talhatu mu'awiyatu ubaidatu uqbatu huzaifatu suna ne na maza amma ya zo da me ba za ka ce talhuna ba ko mu'awiyuna ba ba ka yi faɗin haka muna fahimta khalin minatta kada sunan ya hawa kamar sibawaihi suna ne na namiji mai hankali amma kuma matsalar shi ya yi mai ya hawa ba ka ce sibawaihi yuna <laughs> muna fahimta don haka ba kowane suna bane ka zo ka ce mana jami'i ne na muzakkar salib ba sai ya tattara sharɗin nan suna sunan ma namiji mai hankali kar a samu ta'un cikinsa kar ya zo mu murakkabi tarkib masji yani kada ya hauhawa طيب in ka koma wa sifa wato sifa ma'ana sifa abin da ke nuna halin mutum ita ma ta kasance sifan na namiji ne bayan namiji namijin mai hankali bayan da hankali kar a samu ta'un a cikinta bayan ba ta'un ta hauhawa bayan kar ta hauhawa sannan kuma ya kasance wato irin waɗancan sifofi da shi alam na muzakkar ya tattara dole ita mana tattara in ba haka ba ba za mu iya jam'a ta jam'il muzakkari salim ba ka ƙara kan haka kar ta kasance da namiji da mace za su iya haɗuwa a ciki ba za a sanya shi ya kasance jam'u zakari salim ba kamar ajus za ka ce haza rajulun ajus za ka ce hazihi imra'atun ba ajuza ba ajus wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq qalat ya waylata a alidu wa ana ba ta ce ajuzatun ba don haka duk abin da ya zo ala wazni fa'ul yastawi fiye na muzakkar wal mu'annas da namiji da mace suna haɗuwa a cikinsa. don haka za ka ce hadha rajulun ajuz hadhihi imra'atun ajuz don haka mu da muka ce ajuza ne <laughs> mun fahimta ko sannan kada ya kasance sifa ne ala af af'al fa'la kamar rajul abyad imra'atun bayda baka ka iya jami'i shi ka ce aswaduna abyaduna ba za iya ba sannan kar ta kasance kuma wato sifa ce ala wazni fa'la fa'lan kamar sakran namiji kenan wanda yake ya bugu mace sai ka ce sakra ala wazni fa'la ba mu san sifofi irin waɗannan za mu ɗauki ɗaya mu duba mun ce sifa sifan nan namiji namijin nan mai hankali kada a samu ta'un kada ta hauhawa kada kasance min babi af'al fa'la kada kasance min babi fa'lan fa'la za mu ɗauki ɗaya mu duba da mun samu sifa kamar ha'id ha'id ala wazni fa'il hamil ala wazni fa'il wannan sifa ne ko in ka ce hamil me ma'anansa mai ciki ko to mai cikin nawa yake ciki sifa ne amma nawa kaga mun cire da haka sifa ba za mu ce hamiluna ba in muna nufin mata masu ciki ne sai dai mu ce ya hamilat alazni fa'ilat muna fahimta ha'id alazni fa'il wa yake al'ada na mata ba za mu ce ha'iduna ba saboda sifa ne muke nema amma kuma sifa ne ya zama namiji ne ba mace ba kamar misali muznibun ala wazni me muf'ilun mai laifi sifa ne amma sifa nawa namiji don haka zamu iya cewa ya muznibuna muna fahimta fa ha'id ana iya cewa ha'ida idan mace ta saba da al'ada sai a ce da ita ha'id idan kuma so mataɓe ce mubtadi'a kamar yadda masu fiƙi ke cewa don kusa akwai mu'tada akwai hamil akwai mubtadi'a in mubtadi'a ce sai mu ce ha'ida ya'ani yanzu ta fara haka mai ciki za ku ji ce hamil amma na cewa hamila hamila ya'ani cikinta na farko amma hamil ya'ani ta haifa da yawa bambanci su kenan muna fahimta ko to abu na biyu sifa mun ce ya kasance namiji sifan kuma mai hankali da za mu samu sifa amma kuma zanto bai da hankali kamar lahik. Lahik suna ne na doki lahiq yani ma'anansa mai tsananin gudu sifa ne na namiji ne amma kuma ba shi da hankali ba za mu ce lahiquna ba in doki muke nufi muna fahimta haka kuma kada ya kasance akwai ta'un a ciki kamar ka ce allama rajulun allama fahama darraka ba za ka yi ce allamuna ko fahamuna ko darrakuna ba saboda tawo din nan lil mubalaga ce irin ta ne zaka je an ce rahmut wa kazalika nuri ibrahima malakut yani in abu ya kai ya kai sai a ce rahmut fulan rahmut fulan malakut yani mulkin sa ya kai rahamarsa ta kai ana kiran wannan ta'ul mubalaga muna fahimta jama'a muka ce kada ya kasance sifa ne ala wazni af'al fa'lan abin ala wazni af'al fa'la ko ala wazni fa'lan wani fa'la kamar misali baka yace sakranuna rajul sakran imra'atun sakra baka yace sakranuna sannan baka yace ahmaruna baka yace abyaduna saboda yana da mu'annas insa bayda mu'annas insa sauda mu'annas ɗinta sofra muna fahimta jama'a to shine yake ce mana warfa bi wawe kai rufa da wawun wa bi yajrur wansibi kai jarra da ya'un kai nasba da ya'un menene za a yi wa rufa da wawun a yi masa nasba a jarra da ya'un salima jam'i yani jam'i salim ga sunan kamar haka amirin wa muznibi amir suna ne muznibin sifa ne in ka duba amir za ka ga ism ne limuzakkar aqil khalin minatta wa minat tarkib don haka jam'il muzakkar salim sai ka ce ya amiruna Muznibin in ka duba sifa ne sifan nan na namiji mai hankali babu ta'un a cikinsa bai hauhawa ba muna fahimta dan sato sai ka ce mashi mai a jam'i mudnibuna a kenan kun ga jam'ul muzakkar salim ko dai ya kasance suna ko ya kasance mai sifa muna fahimta jama'a to akwai mulhaq bil jam'il muzakkar salim akwai abin da ake har hada shi da jam'il muzakkar salim amma da za mu tsaya nan da zai fi dalili saboda baitocin gaba ɗaya suna magana ne kan jam'il muzakkar salim idan muka ɗauki wannan giɓin wato mun bar wasu bayanai da za su biyo baya amma idan muka tsayu a nan zamu dan zamu zai mara magana akan mulhaq bil jam'il muzakkar salim kamar yadda musanna ke da mulhaq haka jam'il muzakkar salim ke da mulhaq me yasa ya samu mulhaq saboda wasu dalilai ba mamaki a'a sunan mu'annasi ne ba mamaki ismul jam'i ne ba mamaki a'a saboda abin nan ya saba wa ka'ida ce ta nahu ba mamaki saboda a'a an mashi wani abu duk zai mana bayanin dalilin da kowane suna yasa ake kiran shi mulhaq bil jam'il muzakkar salis muna fahimta so ina ga mu tsaya anan wato ya fi zama kan gaba fiye da mu ɗauki wancan baiti na abin ga eh kan muzni eh abin da muka ce a takaice mun yi bayani kan musanna musanna mun ce ana mishi rufa da alif a yi mashi nasba a yi mashi jarra da ya'u mun ce kila da kilta suna ɗaukan hukunci na musanna amma a yaushe in aka jingina su zuwa ga sunan da yake domiri ne ba suna na zahiri ba sannan muka yi magana kan Jam'iar muzakkar salim mun ce ana kiran shi jam'u salama mun ce ana kiran shi jam'u salimul muzakkar to koya ya ka kira shi mun ce ana yi mashi rufa da wawun a yi mashi nasba da jarra da ya'un amma muka ce dole sai ya tattara sharuɗa ko dai ya kasance suna ko ya kasance sifa ko ya ya kasance dai dole ya kasance sifa ko suna na mutum ne namiji mai hankali babu ta'un a cikinsa babu hauhawa a cikinsa sannan kuma in sifa ne kar ya kasance ala af'al fa'la kada ya kasance ala Falan. fa'ala irin waɗannan abubuwa kar mu samu hakan nan a ciki kuma kada ya kasance murakkab ne tarkiban masjiya mai ma'ana kada ya kasance suna guda biyu ne haka aka gwama su wuri ɗaya kamar ma'adi karib kamar hadramaut ka ce hadramautuna ka ce ma'adi karibuna ba za ka yi faɗa ba saboda suna ne murakkab tarkib masji yani an haɗa shi hauhawa sai ya saje ta yadda in ba a yi maka bayani ba ba ka gane cewa suna murakkabi ne muna fahimta ko to insha Allah zamu dasa aya nan yayin Allah ya kai mu sabtul qadim sai mu tashi akan shibhi wa shibhi zaini wa bihi 20 na'am na'am da isnani da isnatani mu'annasani ne amma ghair haqiqi da ibnani da ibnataini mu'annasani ne haqiqiyani saboda su suna da mufradi ibnani mufradin sa me ibnun ibnatani mufradin ta ya ibnatun amma isnani da isnatani ba su da mufradi mun fahimta mala na'am alaikum salam wanda za a yi ma kila za a mai za da zaka ce marartu bi kilar rajulain misali ka dauki abin da kace al-ism maqsur al-ism maqsur هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة المفتوح مه ما قبلها كما موسى عيسى ليلى سلمى منى ذاك جاء موسى رأيت سيك مررت سيك باء حرف الجاب ذاك موسى اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها هكذا كإراب الكلى مررت بكلا الرجلين كيف انتهي نعم ولا نعم نعم <coughs> آه مسناني حقيقة دا كلا دا كلتا سنة ملحقاني إيه سوكم شرع ننسو أن يضاف إلى المضمع أي مصر إضافة زوى قدمين نعم ايه wato ma'ana can ba ya ce abin nan wakila kilta kaza kasnani wasnatani wato kabna asalin magana akwai taklif juyi a cikinsa asalinsa kaza kabnaini wabnataini wasnani wasnatani ya jiriyani na? yani hukmin musanna suna gudana a ƙarƙashin hukuncin musanna mun fahimta ma'ana suna gudana a ƙarƙashin hukuncin musanna wato kamar nan ya ɗauko maka wancan magana ne ya haɗa maka da wannan yani da ya ambato shi yadda na ambato da kaga magana za ta fito ƙarara kenan ibnani da ibnatani musannani ne haƙiƙiya ne na gaskiya amma isnani da isnatani musannani ne amma gair haqiqiyin saboda ba su da mufradi an fahimta eh, amma abin da yasa ya kama haka in ka duba nan za ka gaya mashi rufa ne da alifin ko to nan kuma sai mashi jari da me ne ya jiriya ne eh na eh mazi ai shi bai da jami'a kalli balak sai dai in kana son jam'in sa kana iya jam'insa jam'i na mu'annati mata saboda dukkan abin da ba shi da hankali an tashi jam'insa mata ake yinsa kaman jabalun sai ka ce ne jibal saboda su da dini, naqisatu kasatu naqisatu na naqisatu aql haka aliyu ya ce radiyallahu lawa. <laughs> da haka duk wani jam'i shi zaka ga sunan su ma saboda illansa la ya tasarrafa sai ka ce ja'at aishatu ba ka ce aishatun ra'aitu aishata marartu bi aishata ba bai aishatu ba saboda tunda suna da naqisatu dinin naqisatu aqlin naqisatu to haka ma wurin irabi nan ma suna da nuqsani <laughs> ba an ce arjalu qawwamuna ala nisa'i ba to ya kai za a sarrafa ka ita kuma a sarrafa ta ba zai yiwu ba eh biddani la yastami'an kai in an sarrafa ka ita kuma ta tsayu eh, eh. ba za ka yi mashi jam'i ba eh. saboda shi wannan yani muzakkar ne ma'anan mu'annas lafza yani in ka jamma'a shi jam'i ne zai qiyas معاويوت إيه جمعي لي أما غير قياسي إيه طلحون جمعي لي أما غير قياسي سبب وجود التاء سامون تاء ولا أجكنزا إيه عرفت نعم إيه <laughs> نعم نعم نعم توكيد إيه باكون توكيد توكيد با اللفظي ده مين al yana da lafza guda nawa akwai nafs akwai ain akwai kullu akwai ko ba haka wani ina ga dubu manta da darsa <laughs> eh abin nan kamar inda kace menene kazzabu bi ayatina kulliha wa allama adama al-asma'a kullaha to kin lafzi <laughs> mun fahimta ai haka shi kuma dama tabi'un ne للمؤكد يعني إذا كان الأول مرفوعا لابد أن يكون هو مرفوعا مثله هكا هكا إنك سنعب ده منعوس نعم وعليك السلام نعم نعم نعم a wato muka ce idan ka cire rufa ya'un tana tsayawa madadin wato alifun a halayya guda biyu abin da yasa maka wannan bayanin ai tun da yake ya ce maka ana musanna rufa da alifun kana tsammanin kila ya ce maka ana yi mishi nasba da alif saboda baya can akwai abubuwan da ka ɗauko waɗanda ake yi wa nasba da alif mun tuna ko menene wannan eh to nan ma ai yana tunanin ko karkace ai rufa da ai nasba da alif sai ce maka to ya'un tana tsayawa madadin alifun saboda kakka yi tunanin ko suna irin asma'u sitta ne malam fi tsaye yana yi baka gane ba to kusan haka za kusa haka za dauka eh saboda ai can ya mana bayanin asma'u sitta turfa abul ne, wa tunsab bil alif tujarru bil ya to nan tun da yace maka ana yi mata rufa da alifun wai karka tsammaci halin nasba tana da hukunci ne irin na asma'u sitta sai ce maka to ya unta ta sha makance inda alifun take zuwa mansuba to nan ya unta ta madade inda ka karanto can abin nan eh, menene wani abu yana zuwa da jari can da ba ya uta zama madadi anan ka fahimta ai na alaikum na na ai ne muka ce ba za ka iya musu musanna ba za ka iya musu jami'i ba sai a darura shi'ariyya fama wajadat nisa'u bani tamimin hala'ila aswadina wa ahmarina kaga ana sun jama'a amma jam'i ne ghair kiyasi ya saba wa ka'ida ba a yin jam'i eh amma kana ka iya abin nan tasniyan shi ahmar ahmarani aswad aswadani amma ba ka yi shi sifa ne sifan kuma kar ta kasance alawudu ne af alfa'ala saboda in ka tashi ka ce abin nan aswat mace ka ce ya abiyat mace za ka ce ya fa'id to shi sa ya saba ka'ida haka aka aje na na bai bai canza ba i'rabi zaka ce abin nan alba harfu jar aisha ta ismu majrurun bil fatha niyaba li'annahu mamnu' min as-sarf eh ka fahimta na to tambaye sun kare ko na na eh sifa ko bintu eh duk wanda aka ce ya zo eh amma bintu din shi aka fi da shi eh ka san al'ada ta larabawa yani za a ce wani ibnu fulan ibnu kaza ibnu kaza eh al'ada ce ta larabawa ƙwarai da gaske na'am